bayan rantsar da shi a 29 ga mayu ahmad bola tinubu na zaman shugaban najeriya na goma sha shida a daidai lokacin da yawan 'yan ƙasar ya zarce miliyan 200 a yayin kamfe shugaba tinubu ya yi alkawarin kyautata rayuwar 'yan najeriya ta kowace fuska watakila hakan ta sanya 'yan najeriya suka fara tsokaci game da abin da suke sa ran gani daga gwamnatinsa da farko canji na dala ya mana ƙasa domin wannan canjin in yi ƙasa ne za mu samu sauƙin kayayyakin da muke suwa da waje sannan kuma a ga tsarin da za a yi a ba wa 'yan kasuwa ba su basussuka marasa ruwa mu da yake musulmi ne muna da tsari ba ma son bashi mai ruwa sai ga ba za mu iya karba ba wannan gwamnati dai mun sa ido kuma mun ce Allah Allah ya mana zabi Allah kuma ya zabi in har ya samu teamwork yanda ya wasu Lagos ya ɗauki tim nashi mai kyau wanda in ya ce ya duba nan kowa sa me ke yi assumption namu muna sa rai in Allah yadda za a samu sauyi ta magana tattalin arziki da kuma tsaro yawa wa'annan su suka dami ƙasar nan da kuma arewacin Najeriya ko da yake tun a lokacin kamfe sabon shugaban na Najeriya ya tallata jadawalin manufa da alƙiblar gwamnatinsa amma sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kano na ganin akwai bukatar sabunta ji daga bakin 'yan Najeriya kan yadda sabon shugaban zai wa matsalolin ƙasar. Ni a ganina ya kamata kafin su yi komai su tara mutane ɓangarori daban-daban 'yan kasuwa malamai 'yan boko da sauransu a sake kallon menene bukatun mutane wannan shine zai taimaka mana ya zama wato an tunkari abubuwan da mutane suke da bukata sannan kuma idan mutum ya yi in ya huce to sai ka gwamnatinsa ta samu natsuwar cewa at least a bukatun mutane aka bi. Batun cirewa ko ci gaba da biyan kuɗaɗen da gwamnati ke sanyawa a hada-hadar albarkatun mai a matsayin tallafi ga 'yan ƙasa na cikin ƙalubalen da sabuwar gwamnatin za ta tunkara. Amma Alhaji Awolu Abdullahi Rano shugaban gungun kamfanonin AA Rano kuma jigo a bangaren harkokin cinikayyar albarkacin mai a Najeriya na cewa. Maganar tallafi gaskiya ne kowa ya san gwamnati tana ƙoƙari wajen cikawa 'yan ƙasa irin kuɗin da ake shan na man fetur domin kuwa kowace lita gwamnati tana asara kusan naira 300 a lita. To amma kuma idan aka duba shi wannan da zai zo ya ce zai duba mai yiwa zai cire kuma in ya cire zai yi wa harkar kyakkyawan kaskarima to kaga in ya duba ya mata kwaskwarima mai yiwa harkar za ta dawo da 'yan kasa da masu harkar su ji daɗi domin za a daina wahalar mai za kuma a ga komai insha Allah ya yi daidai akwai shawarwarin da kuke ganin da watakila gwamnati ta yi amfani da su da yanzu an fahimci juna yes ai ka san muna da kungiya kuma tana zuwa ta zauna da gwamnati tana kuma ba su shawarwari to a hakan nema ma in allah da wannan sabuwar gwamnatin sun yi kokarin ba ta shawarwarin da in allah da za a kubuta daga wannan matsalolin da ake ciki bangaren masana'antu na da alaka ta kudda kudda batun albarkatun mai kuma shine jigo ga sha'anin samar da aikin yi ga 'yan kasa da kuma kudaden shiga ga gwamnati ko da yake shugaba tinubu ya yi alkawari na musamman ga wannan fanni amma alhaji sani hussaini birnin kudu memba a majalisar koli ta kungiyar masu masana'antu ta najeriya ya zayyana abubuwan da suke sa ran fara gani daga gwamnatin tinubu farko a sa kwariya a gurbinta a samu wanda yake da ilimi yake da ƙwarewa wanda yake da hangen nesa wanda ya san abin da ya shafi wannan guri su aka dosa ko koke koken mu na masana'antu mun tabbata za a dosa su muna ganin wannan shi mataki na farko da ya kamata a yi sannan abu na biyu abin da gwamnati ta ce wanda za mu fuskanta cewar da gaske ake yi a ba da yanayi mai kyau da za mu iya gudanar da al'amuranmu akwai matsaloli na rashin wuta akwai tsadar dizal to muna so mu ga an ɗauki wani mataki na gaba gadi akwai matsala na raw material da muke fama kayan sarrafawa kusan kashi 60-70 na raw material ɗinmu saura su muke a waje to amma zaka tarar babu dalar da zaka iya canjawa ka je ka so sai dai a nasa bangaren Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano na ganin tilin zai gwamnatin Tinubu ta fara da wasu abubuwa da jama'a za su gamsu cewa babu shakka sauyi ya zo shine duk abin da za ta yi ya na an samu saukin tsadar rayuwa daga nan kuma sai abin da zai kawo sauƙi ga matsalar tsaro dinnan sannan kuma yadda matasa za su samu aikin yi cikin sauƙi da sauri wato duk wata hanya da za a buɗe hanyoyin samun aiki ko a gwamnatance ko a harkar kamfanoni da masana'antu nan da nan a ta samun aikin yi to wannan zai taimaki gwamnatin kwarai da gaske ya sa a ce e ta shigo da goshi. Abin jira dai a gani shine yadda gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu za ta sarrafa shawarwari daga masana da sauran 'yan kishin ƙasa wajen warware ɗimbin ƙalubale da Najeriya da kuma 'yan Najeriyar ke fuskanta nan da shekaru hudu masu zuwa lokacin da wa'adinta zai cika. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.